Kawo yanzu an kesta cewa gidaje 32,959 ne suka ruguje a sanadiyar ambaliyar ruwa a faɗin ƙasar Nijar, lamarin da ke shafar mutane sama da 3,915 waɗanda galibinsu suka nemi mafaka a makarantu daban-daban. Dalili kenan hukumomi suka yanke shawarar ɗaga ranar komawa makarantu daga 1 ga watan Oktoba zuwa 15 ga wata, kamar yadda kakakin gwamnatin ta Nijar Minista Abdulrahman Zakariya ya yi min ƙarin bayani ta waya. lalle an daga shiga lakwal daga ɗaya da watan Oktoba zuwa sha biyar ga watan Oktoba. Ya zance firamare da sakandare saboda ambaliyar ruwa da aka yi. Mutane da yawa a cikin ƙasarmu sun ɓadda gidajensu sun ɓadda dukiyoyinsu. To da aka samu wannan abin sai duka aka sa su cikin lakon. To yanzu ana an kusa gyara wuraren da zai wadace su su koma shine aka ce kan nan ka a gyara wuraren da ya gamshe su ya wadace su ya kamata a sha lafan da mako biyu kuma in sha ma Allahu rabi nan da mako biyu duka wannan gyare-gyaren da za su kare sai su koma inda ya kamata su koma wurin sabbin wurin da za su koma inda ya wadace su in ya so sai a buɗe lakwal. To koya malaman makaranta ke cewa akan wannan mataki? Isuhu harzuka na naje shine shugaban kungiyar malamai ta Sinan. Yadda iyayen yara da cikin wurin da suke a kai su a aje su wani wuri da an ka shirya shi ma wani aiki a ƙididdige yaren da akwai wanda sun ka hotar da tsoho a kwal su sun ka koma wani gijiya ya kamata a tsara da malaman makaranta a ce to waɗanda yara in sun zo ku tarbe su in kuma sun yi mai makaranta yawa a ƙara ƙara da malaman makaranta wanda a kusa ana iya to kai da adda yar kaɗan ka zo ka taimaka ana iya daidu tsari ne wanda in zama tare ana iya shi. matakin gwamnatin ta nijar na zuwa ne a wani lokacin da har yanzu sha'anin ilimi ke neman murmurewa daga koma bayan da annobar coronavirus ta haddasa wa karatun yara a shekarar da ta gabata sabili kenan masu kare hakkin jama'a irin su salisu amadu na sovolin nijar ke cewa jagoranci sun kayi ne mm, jagoranci kiyaye hakkin dan adam ne irin wani abu in ya zo ya kamata a ce akwai eh, abin gaugawa ana iya aiki da shi to aka waye gari he zamanto da masu ikon da talakawan aka yi wakonce kwance dakon eh, inda ya zamanto a ce gwamnatin ta riga ta kawo tsogon tsinkaye a bisa kan irin wani abu in yawa kana ina da gidaje wanda ina iya sa su hucin gadi a ba al'ummai baya ga asarar gidaje da dukiyoyi ruwan saman da ake tafkawa kamar da bakin kwarya a fadin Nijar da batsewar kogin Isa ko kuma kogin Kwara sun hallaka mutane sama da saba'in tare da haddasa lalacewar dubban ekokin gonaki da mutuwar ɗumbin dabobi lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar buɗe wata gidauniya da nufin tattara dubban miliyon fa don tallafawa bayan Allah da wannan bala'i ya ritsa da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.